ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan ɗakin taro da ke farfajiyar masallacin da ya fi shahara da alfurkan a cikin GRA a Kano arewacin Najeriya. Domin tunatar da juna da jawo hankali tare da faɗakar da juna game da wani al'amari da yake cikinmu al'amarin da komin ke so abu ne da ya kamata mu ba shi ina yadda ta dace da shi a yanzu ba don kawai a ce wai muna kishiyantar wannan al'amari ba don ba fa'ida amma domin al'umma na da haƙƙi a kan kasancewar ta ba mu amana na mu zama daga cikin waɗanda za su taimaka wajen tarbiyyantar da 'ya'yanta da yi wa matasan ta saiti da jagoranci domin kaiwa zuwa ga tudun munsira kasancewar kowannenmu na da irin mas'uliyar da al'umma ta tsora mashi duk da cewa da yawan mu an tora mana aikin da asalin shi bai kamata ya zama namu bayan Allah akari da shekarun amma babu yadda za mu yi domin al'umma ce ta ga lallai mu shiga cikin waɗanda za su taimaka don ciyar da ita gaba wanda ya sa ya zama dole duk wani abu da yake iya zama barazana ko ya kalubalanci tsarinmu da tarbiyyarmu da aƙidodinmu da ɗabi'o'inmu da al'adunmu kyawawa wannan abin ya cancanci a yi masa dirasa ta haliliya domin a tantance me ya ƙunsa me yake ciki in an kwatanta da abin da muke kan yaya yake sa'annan me ya kawo shi mai ya yada shi domin a san matakan da za a ɗauka don magance shi in zai yiwu in ba zai yiwu a kau da shi gaba ɗaya ba a dai ɗauki mataki na ilmantarwa ga mutanen da suke abriya don gudun kar su fada cikin rikicin da ba su san shi ba su shiga gada a gicciye ya zamanto sun shiga sharo alhali ba su da shanu ya zamanto sun fada cikin abin da a duniya da lahira zai zame masu takaici da kunyata da bakin ciki da nadama wannan ya sa a wurare daban-daban ba kawai a nan kano ba ba kuma karkashin wannan mu'assasa ta ibn bas ba a bangarori daban-daban na wannan kasa musamman ma a arewacin najeriya ake ta kai kawo wajen shirya tarurruka irin waɗannan domin sauke nauyi da haƙƙin da ke kan waɗanda jagoranci ke hannunsu don ya zama al'umma an ba ta haƙƙinta an sauke nauyin da ke kan waɗanda nauyin ke kansu ta yadda fatar ita ce a gudu tare a kuma tsira tare insha Allah kamar da dan uwa injiniya da'iya kuma malami bashir ya ambata abinda zan gabatar yana da alaka ne da haɗaka ko kawance na mugunta da kuma alaƙa ta makirci da ke tsakanin ƙasar iran da ƙasar amurka tun daga lokacin da aka yi juyin juya hali na kumainiya a shekarar bature ta 1979 sai dai ni ba kamar professor aliyu dauda ba wanda a lokacin da aka yi wannan juyin juya hali suna cikin jami'a suna karantarwa sun san abin da ya faru a iran da najeriya da abin da ya alakanta iran da amurka da duk abin da ake so a yi magana a tarihance ni bisa la'akari da shekaru na kamar yadda injiniya ya ta ambatawa shi ma wasu abubuwan ruwayoyi ne hikayoyi ne waɗansu kuma mun shaida su musamman da yake bisa tsautsayi wannan fitina ta kasance tushenta mabubbuganta a zariyan ni kuma daga can nake kuma tarihi ba zai shata cewa akwai lokacin da muka ba da wata gudunmuwa irin wadda za mu iya wajen yada tafiyar da aka ɗauko ta farko ba wacce asalinta tunanin shine babu abin da ya kai ta a wancan lokaci tunda ba a da wani badin wanda ya fi ta alkhairi a wancan lokacin har zuwa wani lokaci da wasu suka janye jikinsu su ba don shi a mata kunno kai ba a lokacin da wasu suka janye ba don saboda shi'a ba ne a lokacin ma ba a fara magana shi a ba mu mun janye ne saboda abubuwa biyu da muka gani abu na farko mun ga alamar tafiyar ba ta kaddara ilimi da masu ilimi ba a nuna mahimmancin ai karatu domin a wancan lokacin akwai da dama waɗanda in an ci ai karatu da suka cewa an gama ilimi saura aiki wannan shi ne abu na farko da ya tayar mana da hankali domin a wannan lokaci muna ganin wasu daga cikin jagororin tafiya waɗanda suke wakiltar wanda ake danganta wa shugabancin abin wasunmu san abin da muka yi na fikihu a zaure ya fi nasu amma mu muna ganin ba mu san komai ba su kuma suna cewa an gama karatu to sai muke ganin mu da muke ganin mun ɗanɗaran musu a wajen fahimtar abubuwa na karatu mu mun san ba mu san komai ba su kuma sun ce an gama kawai aiki za a yi sai mu gane cewa tsakani da Allah akwai matsala abu na biyu sai zamanto wato da abin da ake kai da wanda ba kan shi ake ba wanda za a ce da ilimi aka karanta aka yi tafiya a kai sai zamanto wai don a bata ma wasu rai waɗanda ake ganin suna da suka ko tsokaci kan tafiyar da ake yi sai aka gara a haɗa kai da kowa ba wanda ba su ba domin kuntata musu da bata musu rai da sauransu wanda wannan abin ya ci gaba har zuwa yau dinnan. kasancewar labari ya zo ta hanyoyi mabambanta waɗanda suke kuma hanyoyin nan ba mu da hujjan yin shakku a kansu cewa a yau har zumunta ake kullawa tsakanin waɗannan mutane da waɗanda ba musulmi ba ɓalo-ɓalo a lokutan tarurruka na ashura na maulidi da makamantansu akan samu kamar a Zariya a bara an samu inda yake 'yan kabilar ibo da cross a wuyansu sun zo suna sai manzon Allah sun zo suna sai Husaini ya Husaini ibo waɗanda coci suke zuwa kowa ya sani ba su da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa sai dan kasancewar kawai an haife su akan fitra in ba dan wannan ba aka samu jirkituwar lamura ba to su ba su da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa amma aka wayi gari sun zo suna alaka ta ƙawance da musanyar ra'ayi da fa'idodi a tsakaninsu da waɗanda ke ganin cewa wai su dinnan addini suke to tun wancan lokaci da irin waɗannan abubuwan suka fara kunno kai wasu daga cikinmu duk da ƙarancin shekarunmu kwarai a wancan lokaci muka ɗan janye jikinmu da da cewa kama a kewayen zariya babu lungu da kwararo da loko da bamu shiga ba wajen da manufa ta gwagwarmaya da tabbatar da ƙur'ani a matsayin constitution da maganganu masu zafi akan gwamnati da tsare-tsaren ta da sauransu lungu lungu a karancin shekarunmu ba inda ba mu shiga ba zariya amma Allah cikin ikonsa lokaci guda kama an yi ruwa an ɗauke muka janye jiki da izinin Allah shi shikenan kuma bayan wani lokaci kankani sai ya zamanto al'amarin da yanzu muka taru a kan shi ya zo ya bayyana don haka ba zan ba da tarihi mai yawa ba irin wanda Profesor aliyu dauda zai bada malaminmu ne kuma masanin tarihi dan gwagwarmaya tun muna ƙanana muke jin malam aliyu dauda malam aliyu dauda a yanzu haka akwai takardun da nake da suna malam wanda na tabbatar da zuga da kwafi wanda ya yi su a 1970s da early 80s aka yi caji aka yi caji a cikin takardar ma ina da akalla don ina da wani yaya da ya tattara irin wannan lakcocin wajen ɗari biyar na ‘yan mayan da ke jami'a na malam akalla ba za su rasa kai guda ashirin ba takardunsa waɗanda ya gabatar a munasaba daban-daban a buk a zaria a sokoto da sauran wurare haka don haka muna godiya ga allah da ya azurta mu da irin su kuma har yanzu ake tare da su kuma ina roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka ya ci gaba da taimakonmu ya karfafe mu ya dogar da mu kan bin daidai da kuma kira zuwa ga hanyarsa abinda zan gabatar zai fi kama da hatsin bara hatsin bara kasancewar tun lokacin da aka sanar da ni wannan taro an gaya mana abinda zan yi amma Allah cikin ikonsa sai ya kaddara waɗansu abubuwa suka gito mani wanda suka haɗa hadda tafiya ta barin ƙasa na kwanaki masu ɗan yawa hakan ya sa ko da na dawo na tarar da matsaloli birjik a cikin jami'a waɗanda ke jira na don haka tun da na dawo kamar yau kwana bakwai daidai kenan da dawowar sai zaman to ban zauna zaman da za a ce na samu lokaci na awa biyu ko uku don kallon wannan abin da aka ce in yi in yi wani shiri akan shi ba har sai jiya bayan sallar isha'i sannan na fara ya zamanto kuma na kai karfe biyun dare na kwanta bacci gari ya waye gashi tafiyar da dan nisa sannan sallah asuba yanzu an suka fitowa da wuri ya zama ban iya kammala takardar ba amma na kai inda zan iya zuwa in gabatar da wani abu insha Allah wanda yasa da nazo na bada hakuri zan gabatar da ita a haka amma insha Allah azim zan kammala ta bayan na koma sa'annan in aiko da ita ta hanyar da ya kamata in aiko da ita domin dukkan yan uwa da ke bukata su samu sai dai kashi a yayin da ake ta bayani kan cewa wasu sun ci gaba ta hanyar sadarwa na zamani wasu muna cewa wanda bai da imel ba wanda wannan ina ganin ya kamata ya zama kalubale daga cikin hanyoyin da kamar ne nake bi in tirsasa mutane akan wannan shine hatta ɗalibai 'yan difloma a jami'a inda na ɗauke su aji dama akwai abubuwan da ba zan taɓa ba su ba sai ta hanyar email kuma ba zan aika ma email ɗinka da baya yi ba don in tabbatar kana da email na gaske ba na bogi ba sai dai ka turo man email kai in ka turo mani in na tashi ba ka amsa sai in makala maka sakon domin in na tura ma email na bogi yanzu anan wannan iya buɗe email ɗin da bai ba san yadda zai yi ba ko kuma ya bada wani email ɗin da ba shi a duniya kuma a tura ya dawo ko kuma a yi sa'a wani can ɗan bosniya yana da irin wannan adireshin sai ya tafi can bosnia kai kuma kano ka turo sakonka saboda haka sai ya zamanto wannan ya sa dole ɗalibai suke ɗaukar mataki na buɗe imel to ban san shirin da su waɗanda ke jagorancin wannan shiri za su yi ba don tirsasa kowa kowa ya buɗe imel domin ba na ji a nan akwai wanda bai iya duba tugu ko bai duba facebook to duk waɗannan social media ko network ɗin me amfanin su in yanzu kai ba za ka mallaki adireshin kanka na email ba wanda za a iya tura maka duk saƙon da ake so tura maka muhimmi kuma da amfani don haka ina kira gare mu da mu yi kokarin ganin cewa mun samu abin da ya kamata mu samu na waɗannan abubuwa domin mu ci gajiyarsu kamar yadda muka sani iran ƙasa ce mai cin gashin kanta kamar yadda yake amurka ita ma ƙasa ce mai cin gashin kanta iran a yau ita ce za mu iya cewa kamar cibiyar shi'a kasancewar Shi'a da ake takama da ita ake kuzuzuta ta ake yada ta shi'a ce wadda take samun da'ali daga iran ita ce shi'ar da take bin mazhabin ja'fariya kamar da sukan ce a fikihu kuma isna a shari'a waɗanda suka yi imani da limamai goma sha biyu waɗanda aka ce ba sa mantuwa ba sa kuskure sun san abin da ya faru a da da wanda yake ciki da wanda zai zo nan gaba sa'annan kuma su ba sa mutuwa ma sai sun so to ita kasar iran ita ce ta fi ba da tallafi da gudunmuwa ta siyasa gudunmuwa ta tattalin arziki gudunmuwa ta ƙarfin soja ko tallafawa da makamai don ganin an kare wannan manufa an kuma yaɗa ta ba kawai a ƙasar iran inda take da shugabanci ba a har ƙasashe mabambanta har da najeriya ba kawai iran sai kasar da za a ce yan shi'a suke ba kamar yadda na tabbata duka kun sani a yau ma iya cewa akwai yan shi'a da dama a kasar iraki akwai yan shi'a da ɗan dama a ƙasar bahrain akwai yan shi'a a kasar azerbaijan sa'annan kuma akwai ɗan wani yanki na shi'a a wasu ƙasashen da suka da afghanistan da kuwait da lebanon da pakistan da syria da yemen har ma a yanzu ana ganin yan shi'a sun fara samun sansani ko dandali na tattaunawa na sirri a kasar saudi arabia banda wannan an fito an taho afirka za mu iya ganin suna da cibiyoyi a kasashe mabambanta amma suna da jami'a mai cin gashinta kuma babba wadda ta shahara afirka a nan kasar ghana kamar yadda yanzu a najeriya suke ta kokari bayan kafa makarantu na firamare da sakandare suna kokarin su samar da jami'a wadda suka ce za a yi jami'ar da babu irinta aƙalla a cikin jerin jami'o'i masu zaman kansu ba mallakar gwamnati ba a najeriya ita ƙasar iran ita ce wadda ke ɗaukar nauyin yaɗa muradun shi'a ta hanyar littafai da ba da gudunmuwa da tallafi ta dukiya mai yawa ga duk wani malami da ake ganin ya yi fice wajen sukar ahlus sunna wal jama'a ko yin rubutu domin danganta ƙarya da sharri ga ahlus sunna ko kuma ya shahara wajen maganganu na batanci ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa musamman ma sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Talha da Zubair waɗannan da amur bin al'as da kuma shi abdullahi ɗan amur ɗan astan waɗannan duk wanda ya shahara wajen batanci gare su ko maganganu marasa kyau na ƙarya da ƙage gare su ko tozartarwa ko cin mutunci gare su to su ƙasar iran ko ita ƙasar iran ita ce ƙasar da ta fi ba da taimako wajen irin waɗannan mutane domin su yaɗa muradunsu ƙasar iran suna da kafafen yaɗa labarai mabambanta waɗanda suke ana rubutawa da wanda suke na hoto ko kuma na sauti a kan misali gidan rediyo da take da shi a tehran wanda ta buɗe tashin hausa tun kamar shekara goma sha takwas da ya wuce ake yaɗa abubuwa na shi a ciki ga al'ummar da ke jin hausa musamman ma na afirka ƙasar iran tana ba da tallafi ga waɗansu kafafen watsa labarai misali kamar irin su press tv ana zargin cewa nata ne banda wannan hatta aljazira da ke kasar kafar ana zargin cewa kasar iran tana ba da tallafi mai yawa a kai ko da kuwa mallakar wannan kafa ta aljazira ba ita ce ba wanda shine abin da ya fi rinjaya a maganganun waɗanda suke bibiyar al'amura amma irin shirye-shiryen da ake yaɗawa waɗanda ke da alaƙa da shi'a da ƙarfafan shi'a da sukan sunna da kuma maganganu marasa kyau da ta da zaune tsaye a ƙasashen da 'yan shi'a ba su da yawa su ne a domin a nuna kamar an danne su ko ana tozarta su ko ana hana su haƙoƙinsu in an ga irin shirye-shiryen da aljazira ke bugawa ko ke nunawa da yaɗawa? babu shakka za a iya cewa biri ya yi kama da mutum domin akwai abubuwa da dama da ke isharatar da cewa ko da ba ta da ta cewa a cikin wannan kafa amma ta yi kokari ta hanyar strategiya wajen dasa mutanenta a munasabai ko kuma a mansabai mabambanta a cikin aljazeera kamar yadda misali a nan najeriya irin abubuwan da aka yi ta yadawa a kafar wato yaɗa labarai ko gidan rediyo na nagarta a shekarun baya duk wanda ya yi nazari zai ga cewa ba a samu wata kafa ta yaɗa labarai ko kafar rediyo wadda ta taimakawa da'awar shi a najeriya ta hanyar yaɗa shirye-shiryensu waɗanda suka biya da waɗanda ba biya aka yi ba kamar ainihin wato gidan rediyo na nagarta to duk da cewa an sani waɗanda suka mallaki wannan gidan rediyon ba za a ce 'yan shi'a ne kai tsaye ba amma ɗayan biyu ko dai suna da gudunmuwa mai yawa a wato kaso mai soka mai yawa a ciki mai soka a ciki ko kuma sun yi amfani da asalib mabambanta wajen ganin sun saka mutanensu a wuraren da suka dace a cikin irin wannan wuri wanda hakan ya sa su mutanen nasu suke masu aiki irin wanda ba ka banda wannan kasar iran ita ke ƙasar da ta fi ba tallafi ga mutanen da ke son su je su yi bincike su san me a ta kunsa wai abin da ake faɗi cewa suna goyon bayan albaiti baiti su ita ce taimakon hanyar albaiti da da fikihunsu shin haka ɗin ne don su ma su zo su yada ko ku ba haka ba wannan yasa a yau babu wata ƙasa ko ƙasar saudi arabia da take ba da tallafi ga 'yan boko musamman wanda suka kai marhala ta farfesa su je ganin wato ziyarar gani da ido ko kuma su je ziyarar tattaunawa ko su je taron ƙarawa juna sani ko kuma waɗansu nau'o'in tarurruka da akan shirya a lokuta mabambanta kamar yadda ƙasar iran ke ɗaukan mako don kuɗi suke badawa a bare-baren nan wani abu ya bayyana a gare mu wanda ya tayar da hankali wato a jami'o'i da dama da ke najeriya adadin mutanen da kai sai ba za ka ce ɗin shi'a ba ne amma suna da wato tausayawa ga shi'a da nishabat ɗin shi'a wato sun wuce da duka ke zamani farfesoshi waɗanda suka rika ƙalubalantan waɗansu abubuwa da aka rubuta a waɗansu munasabobi wato sun ba da mamaki misali na kusa-kusa shine wata tattaunawa da muka yi da wani farfesa wanda yake jami'ar umar musa yar azuwa a katsina wanda ban taba tunanin ban taba sanin cewa yana da alaka da wannan ba har sai da na tura ta hanyar da na saba wata takarda da na gabatar a rigacikun a bara azumin bara dangane da shi'a da na aika da wannan takarda na aika wa mutane fiye da dubu ɗaya ta hanyar imel sai ya zamanto shi ne mutum na farko kuma kasa da minti goma ya bi takardar saboda ya ga taken takardar cewa shi a ce tarihinta dojinta hukunce-hukunce sauransu sai ya yi karanta cikin gaggawa wato kasa dai da minti ashirin akalla ya zama sai ya aiko man da bayani cewa ya yi mamaki ya za a ce wannan abin shi ake yanzu gabatar gabatarwa jama'a bayan duniya ta ci gaba ga rigingimu a Siriya ga rigingimu a kasa kaza ga shi yadda ƙasar Saudiya ke taimakawa ana kashe musulmi a gurare kaza da sauransu ga yadda take haɗa kai da Amurka da Isra'ila ana abubuwa iri-iri ga musulmi a duniya sannan kuma a zo ana ɓata lokaci akan wannan na maida mai da amsa cewa a'a wannan ba ɓata lokaci ba ne magana ce ake akan wasu kuma abin da aka faɗi an kawo maraje akwai abin da yake tuhuma ko suka a kai wanda yake ganin ba daidai ba ne domin a gyara ko kuwa to a takaice dai haka muka yi ta musanyan bayanai har sai da aka kai matakin da na matsa sai dai mu shiga mai magana akan akidodin. shi kuma yace shi ba malami ba ne saboda haka shi ba zai tattauna akan aƙid ba ba amma dai zai bayani akan siyasar duniya da ke da alaƙa da wannan matsalar sa'annan ya ta ƙoƙarin ya kare abinda dukkan masana da waɗanda ke bibiyar abubuwan da ke faruwa a Iran dangane da ahalus sunna na ana su yancin addini na ana su masallatan juma'a musamman a Tehran da sauransu da cewa duk ba gaskiya bane ai kaza ai kaza waye mutu waye tashi da sauransu to sai daga baya sai ya nuna a fakaice cewa a wannan jami'a akwai mutane da dama masu aiki a wannan jami'a malamai da waɗanda ba karantarwa suke ba da suka tafi iran domin gani na ido suka halarci waɗansu tarurruka kuma yanzu duk ra'ayoyukansu ko ra'ayoyinsu akan al'amarin shine saɓanin yadda da aka ɗora su kafin su fice wanda haka ke nuna irin daurin da iran take wato takawa ko badawa wajen ganin ta yada akidu da muradu na ainihin wato shi'a musamman ma isna a shari'a kuma domin ta haka ne za ta samu yanayin da za ta ci gaba da yada mulkinta na cibiya kuma marji'i na wato wajibi a yanzu ga duk wani dan shi'a da ke duniya. ta ɗaya bangaren ita Amurka mun san kowa ce ce Amurka. mun san ƙasa ce wadda ta ba kanta matsayi na ɗan sandan duniya ita take kamawa ita take kai kotu ita ce take sa alƙalin ita ce ma alƙaliyar sa'annan kuma a gama ta hukunci wanda ta ga dama ta ce yi laifi wanda ta ga dama ta ce bai ba wannan ƙasa ta amurka ita ce wadda ta ɗaukar makanta matsayi na super power a duniya dama abokiyar karawanta ussr tun lokacin da soviet ta rushe sai ya zama to amurka ta ga cewa babu wata sai ita saboda haka ta haɗa wancan faɗa ba kawai da sunan addini ba a wani lokaci da ma manufofi na siyasa manufofi na tattalin arziki manufofi na al'adu manufofi na cin karo da ake tsakanin al'adunsu na can da al'adun afirka sai zama ta haɗa faɗa hatta tsakanin waɗanda ba musulmi ba don cimma muradinta na duniya ita wannan ƙasa ita ce wadda ta yi ruwa da tsaki wajen samar da wato annizamul alami aljadid wato new world order wannan tsarin wanda yake so ya bai daidaita tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba cewa duk gaba ɗaya su taru su zamanto ba bambanci na al'adu wanda zai zama ya tasiri tsakaninsu balle bambanci na addini ya zamanto su koma suna mu'amala iri ɗaya harshe iri ɗaya tsarin soji iri ɗaya tsarin tsaro iri ɗaya tsarin karatu iri ɗaya abubuwan da za a gudanar na rayuwa a mu'amala ta kasuwanci da mu'amala ta auratayya ya zamanto abu ɗaya ne ya zamanto kuma tun wanda bai yadda da wannan ba za a bi ta kan shi a danne shi da ƙarfin siya shi wannan new world order cewa yake yi maganar a fifita addini a kan tsarin rayuwa a cikin duniyar nan bai taso ba maganar a faɗaɗa al'amura na addini wajen masallaci ko coci ya je ga wuraren aiki ya je wuraren sana'a ya je cikin harkar siyasa ya je cikin harkokin tattalin arziki bai taso ba tsari ne da take so ta tabbatar ta kuma ɗauki dukkan matakan da za ta iya wajen ganin ta tabbatar da shi don ya zamanto aqidan nan ta alwala wal bara da za a yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da kuma ma tsakanin musulmi da kuma musulmin da yake mai rauni mai sakaci mai zagon kasa ga addini ya zama to wannan abun babu wannan tsari na new world order yana da mataki na tadrijiyan a hankali a hankali wajen ganin an cire wa mutane ruhin jihadi bi kullum ma'ana a cire gaba ɗaya ya zama to da an ce jihadi kawai sai dai a ce ai ana nufin a rubutu ne ai ana nufin ai wa'azi ne sannan kuma an ce jihadi a can baya sai a ce ai jihadi ne da aka yi domin a ainihin wato kare kai ba wani jihadi na tsalab sai dai jihadi na difa to wannan tsarin wanda shi ne tsarin da aka so a tabbatar da shi akan al'ummar musulmi kasancewar an ga akwai abin da suke kira clash of civilization wato bambanci tsakanin waɗanda suke musulmi da waɗanda ba musulmi ba a wajen mahanga ta wayewa mai ake kira wayewa mai ce ce habara mai ya ta kunsa da sauransu to don a tabbatar da wannan tunanin na akwai bambanci tsakanin wasu su da su ya kau sai ya zamanto wannan tsari na new world order shi aka so a tabbatar amma sai Allah cikin ikonsa ya sa ba su nasara ba zuwa yanzu ba su yanke kauna ba amma dai suna nan suna tsaye Ƙasar amurka ita ce kasar da ta fi wucewa gaba a wajen harkar globalization wato mai da duniya yar karamar alkarya ya zamanto ba wani bambanci na dalilin boda tsakanin Nijar da Najeriya ko Najeriya da Ghana ko Najeriya da Amurka saboda akwai hanyoyi na sadarwa na zamani wanda za su tallafa abubuwa su ci gaba sai zamanto duniyar ta zama kamar wata 'yar karamar alkarya global village to ita Amurka ita ce ta wuce gaba da zakewa wajen wannan ba kawai dan manufofi na tattalin arziki ba wanda ƙasashe da dama irin su Spain irin su Japan irin su China irin su Ingila sun karfafi globalization ne a dalilin fa'idodi na tattalin arziki amma ita Amurka babban fa'idar da take sa rai ta samu ita ce fa'idar siyasa tsarinta da dokokinta da harkokinta na cikin gida da kuma tsare-tsaren da suka shafi wasu kasashe ne wato internal policy da kuma foreign policy da yadda zai zama za su ci gaba da wato nuna karfinta da fasaharta da bajintarta da ci gabanta irin na haƙin rijiya abinda ya shafi fannin kimiyya da fasaha da tattalin arziki da ƙarfin soja da yawan mutane da karfin tattalin arziki da sauransu wannan ya sa ta yi ƙoƙarin ganin cewa tun da dama kundin globalization ya ma riga kundin new world order samarwa ila ya kawo globalization an fito da shi fili ne daga baya-baya sai zama new world order shine aka fitar da maitar a fili amma asali globalization shine aka nufa sai zama dukkan cibiyoyi na tattalin arziki na duniya waɗanda su ne za a ce ya kamata su haɗa duniya sai zama ta tabbatar kafin da suke kamar irin su world bank irin su imf da sauransu sa'annan duk wani convention da za a yi tana kokari daga an yi su a kasar ta ko kuma in ma a wata kasar za a yi ita za ta ba da gudunmuwa mafi tsoka ta yadda zai zama ita ke da sauti ita ke da murya ita ce ƙura'a da ta zama to ƙura'a mafi tasiri a yin waɗannan tarurrukan kasar amurka ita ce kasar da ta fi kowa ɗiɗi ta batun demokaradiyya da ba da haƙƙin ɗan adam kasancewar a yau demokaradiyyar su ta ta sama shekara ɗari biyu to sai dai kuma a yayin da take tabbatar da ita ƙasa ce ta demokradiyya tana kuma kan kowace ƙasa dole bisa tilas da tafi a wannan matafiya ta demokradiyya duk ƙasar da ba ta demokradiyya to ita amurka tana ganin ƙasa ce wadda ta cancanta a shafi ta a bayan ƙasa in ba za a iya canzawa ba in ko za a iya canzawa to sai a canza in kuma canjin zai wahala sai a haɗa husuma da fitina da rashin jituwa a tsakanin mutanen ƙasan ta yadda zai zama a ƙarshe za a ce ko dai an tura gwamnati an kawo jiri juya hali da sauransu ta yadda muradanta za su ci gaba ƙasar amurka a yau ita ce ƙasar da kowa ya sani ta fi kowace ƙasa ba da tallafi ga waɗanda ke ganin za su iya zama shugabannin nan gaba domin ta kai su kasar da ta ba su dama su zauna su yi karatu a can su halarci kwasa-kwasai su yi abubuwa mabambanta ta yadda za a canza tunaninsu a sai ta fahimta su zuwa ga manufofin amurka da jin tausayin amurka da tilkahu da kafafa da barokoko ga dukkan abin da ya so daga amurka da kuma nuna kyashi ko nuna wato gidadancin duk wani abu da yake ƙalubalantar tsarin amurka waɗannan ƙasashe idan muka dube su sai muka cewa ɗaya da sunan addini domin magana akan gudun wata iran ke ba da shi'a ita kuma ɗaya da sunan tattalin arziki ne karfin soja da nuna bajinta da nuna ita ce shugaban kowa a duniya yar sandan kowa a duniya wadda ita ce za ta kama kuma ita ce alkali za ta kai kotunta ta kuma tsare ta daure ta yi hukuncin ta ga dama sai ya zamanto waɗannan ƙasashe abin mamaki abin da ke bayyana a fili daban abin da kuma yake aukuwa a tsakaninsu shi ma daban wanda shi ne abin da nake so in so ka ci insha Allah a cikin wannan takaitacciyar kafila da gabatar da izini abu na farko da nake so in tona mu a kai shi ne mu fahimci cewa akwai alaƙa ta kut da kut mai ƙarfi a tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen da ake gani su suka fi kowaɗansu ƙasashe gaba da kiyayya da kulla makirci ga addinin musulunci da musulmi mabiyan addini misali gabanin aifiyin juya hali na kumainiya a shekara ta 1979 wato 1979 kenan a kasar iran akwai alaƙa wasiƙa a tsakanin ƙasar iran da ƙasar isra'ila irin alaƙar da duniya ta yi ta mamaki ko da yake daga baya za ka ji a'a ai duk dole suke wa kai suke wa saboda haka wannan alaƙar ta ba wani abu ne domin shi kansa sarki sha na ƙasar iran ba addini yake ba dan ta'adda ne an zalimi ne dan kama karya ne ba ruwan shi da addini da sauransu idan ita kuma ƙasar isra'ila ta yi tsinci dami a kala cewa ga wani mutum wanda yake da sunan musulmi ne amma ba abin da ya damai da musulunci bai da alaka a wajen aiki na musulunci da musuluncin sai dai kawai suna sai kuma dangantuwa na cewa iyayen shi da kakannin shi musulmi ne to kaga idan aka samu irin wannan ko kuma ko da shi ba musulmi ba ne amma waɗanda yake wa jagoranci galibinsu musulmi ne sai dai ya iya tirsa za su ya danne su sun dinka wuya bisa tilas gare shi to ai ta samu wanda zai mata aiki kamar yanzu ne a ce wannan magana da ake ta kullum cewa maganar da ta shafi boko haram ai kaga akwai makirce-makirce na ƙungiyar kan tun shekaru masu yawa dangane da kar musulmi su waye su yi karatu to idan aka waye gari kuma an samu wani musulmi wanda zai ce ai yana ganin karatun ba kyau ga ga kan ba su da bukatar ta yi wani abu wanda zai tada hankalin ma al'umma a ko ba ta ma abinda kawai za ta yi sai ta amfani da wannan tunda an amince mashi sai zaman to shi ne zai yaɗa waɗannan muratu ɗin da kwatankwacin haka ne irin alaƙar da ta auku a tsakanin iran da isra'ila na tsawon shekara arba'in da shida shekara arba'in da shida wanda aka kididdige amma karmanta masana tarihi sun ce alaƙar fasha wanda ita ce ƙasar iran kenan da kuma isra'ila ko kuma yahudu yahudawa alaƙa ce da ta samo asali tun 1725 tun 1725 akwai wani marubuci da ya ɗauko mataki-mataki na alakoki ga inda aka yi sabani ga lokacin da aka bibitu ga inda aka yi fada ga inda aka shirya tun daga lokacin har zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari tara da saba'in da tara wanda duk wannan lokacin ba shi ne damin ba a cikin wannan tattaunawa abin da ya dame mu shi ne bayan an yi biyun juya hali a dalilin wannan alaka da ake zargin kasar iran na yi da kasar isra'ila da sauran kasashe waɗanda ba na musulmi ba da kuma bukatun da aka nuna na cewa ana so a tabbatar da sabon tsari ya zama to kasar iran an dora ta akan turba ta addini dokoki ta na addini kuma an yi jihadi da sunan addini domin ta zama to kasar musulunci mai bin dokokin musulunci wanda shine juyin da Khomeini ya jagoranta daga ƙasar Faransa aka yi nasara kuma ya dawo gida. A lokacin da shi Khomeini ya dawo, a ran da ya sauka airport, manya-manyan rabbi na Yahudawa a ƙasar Iran na daga cikin waɗanda suka tarbe shi wani ma daga cikinsu an kalo har ya yi kabbara ya ce Allahu Akbar imamu Khomeini kai ne shugabanmu. a wannan lokaci to daga wannan gaba ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara daga nan ne aka samu wani nau'in canji mai ban mamaki a ƙasar iran da kuma alaƙata da sauran ƙasashen da a yau ni da kukin kawai za mu kalla a zahiri ne ma iya cewa ba gona ba tsakanin su misali a yayin da shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida kafin ai wannan juyin juyin hali ya zamanto shi sha muhammad reza fahlabi ya yi maganganu ga mataimakin shugaban ƙasar amurka nelson rockefeller a watan maris ranar 24 don ya nuna irin ƙawancen da ke tsakanin ƙasar shi ta iran da kuma ƙasar amurka yake cewa da turanci I say quite openly that I wish Iran to play a role in the Indian Ocean. I have no objection to America being present. Indeed, I shall actively defend your interests. Shi sha Muhammad Reza yake cewa na ya a fili a bayyane cewa ina burin a ce Iran na da rawar da za ta taka a wajen tekun indiya kuma ni ban da wata damuwa ba ni da ƙyashi ko ƙyama ko ƙiyayya ga kasancewar amerika ta zama tana nan ita ce kan gaba wajen abubuwa ya ce kai ni bari in gaya maka ya kai mataimakin shugaban ƙasar amurka ni a matsayin shugaban ƙasar iran zan yi iyayi na wajen ganin na kare dukkan muradun amurka a wannan wuri wannan shine irin yanayin alaka da kawance da ke tsakanin iran da ƙasar amurka kafin juyin juya hali na kumanniya. to bayan an yi juyin juya hali sai zamanto ƙasar iran ta canza salo yanzu ta shigo da rigar musulunci kuma tana so ta samu wani matsayi a gabas ta tsakiya sa'annan ta ga irin ci gaban da kasashen larabawa suka yi wajen yada da'awa ta suna musamman ma kasar saudi arabia da kasar kuwait da kuma a bangaren afirka a egypt sai suka san a tun wata gudunmuwa za su bada kasancewar su dai a yawan mutane sun fi kasashen saudiya iraki kuwait da sauransu kai sai ka haɗa kasar saudi arabia da iraki da Kuwai ka haɗa su duka ba su kai yawan mutanen kasan iran ba to amma kuma an riga an a baya to yanzu kuma gashi sun fito da rigar musulunci sai dai musulunci nasu irin wanda suke so su kuma su yi ba irin wanda wannan suke suke yi saboda haka sai zama hanya mafi sauki da za su kawo tunda a wannan lokacin akwai burkushin rigimar da aka yi da ƙasar iraki da iran kafin zuwan kuma yake an taɓa yin rigima sa'annan kuma akwai batun falastin wanda ya damu larabawa amma kuma larabawa kamar ba su ɗauki wani mataki kwakwara irin na tsintsiya madaurin gida don tunkarar ƙalubalen da falastinawa ke ciki a dalilin irin abin da ƙasar isra'ila ke musu saboda haka sai daga hanya mafi sauƙi shi ne zuba da yadda bari da wannan amfani da ya amfani da wannan dama da fito ce ita ce wato yar gani kashenin musulunci mai kishin musulunci mai kin yahudawa mai kin duk wani tsari da ba irin na musulmi ba mai kin duk wata ƙasa wadda ake gani tana wahalar da musulmi kamar ƙasar roshin kamar ƙasar amurka kamar ƙasar isra'ila da sauran kasashe irin waɗannan waɗanda ake ganin suna da mummunan ne game da musulunci to amma a yayin da suke wannan kuma akwai wata ƙawance akwai wani nau'in ƙawance na musamman da ke tsakanin su da kuma waɗannan ƙasashe da suke faɗi a fili da rubutawa a jaridu da mujallu da kafafensu na watsa labarai rediyo da talabijin cewa abokan gaba ne har da tsinuwa a kansu har da tunanin ya kamata a ɗauki mataki a yaƙe su ko a rubuta su a ɓoye kuma suna irin abin da suke misali a lokacin da aka zo yaƙin da aka yi a tsakanin iran da iran isra'ila ta zamanto ‘yar zagin Amurka ko kuma dillaliyar Amurka wajen sai da makamai ga ƙasar Iran. Makaman da aka sai da cikin shekara tara. Kowace shekara an kiyasta cewa Amurka ta sai da wa ƙasar Iran makaman da kudinsu bai gaza dalan Amurka wuri na gudun wuri miliyan 500 ba, wato rabin biliyan ɗaya har na tsawon shekara tara kaga idan an samu wannan ka iya cewa an saida wa ƙasar iran makaman amurka wadda ita ta sarrafa ita ta saida amma ta hanyar yan karzagin da isra'ila makamai na kusan biliyan hudu da rabi A kwanar rahoto da wata cibiya ta amurka da aka za bincike a kan irin alaƙar da iran take da shi na sirri da wasu ƙasashen da ake ganin tana faɗa da su a fili daga cikin su hada amurka a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai a wannan binciken an gano cewa ƙasar amurka ta saida wa ƙasar iran ta hanyar ƙasar isra'ila muggan makamai tun daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar bayan shugaban ƙasa na wancan lokacin amurka wato reagan kenan ya ba da dama da izinin a haka ya zamanto an sai da nau'o'in makamai iri-iri daga ciki da turanci aka ce akwai 2008 TOW missiles sannan akwai wasu part-part na waɗansu muggan makamai da ake kiransu hawk har guda 235 sannan aka saida musu da jirage waɗanda ke yin yaƙi jiragen yaƙi masu jefa mamamai na hauka a jere ba ƙaƙautawa guda goma sha takwas jiragen da ake kiransu f4 fighter bombers aka saida musu da skyhawk fighter bombers guda 46 aka saida musu da manya-manyan injina na dankokin yakin da ba a san irinsu ba a gaba sun tsakiya gaba ɗaya har guda 60 sannan aka sai da mutu wasu irin jirage masu tada hankalin abokan gaba wai su c-130 transport planes waɗanda na farko suna iya tashi su barna na biyu a kasa ma suna iya tashi suna iya barna aka sai da mutu da adadi wajen ɗari biyu da saba'in duka wannan an yi ne a lokacin da suke yaƙi tsakanin su da ƙasar iraki a lokacin da mutane a najeriya ke cewa iraki ita ce ta amurka domin kuwa ƙasar amurka ita ce ta ƙarfafi saddam husaini ta ba shi makamai ta yi masojojinsa tirenin take ba shi gudunmuwa na kuɗi da dukkan abin da yake bukata domin ya ragar da gwamnatin musulunci ta Iran. A ƙarƙashin ƙasa kuma, Iran ta hanyar ƙasar Isra'ila ta sai makaman da Iraki ba ta saya ba, da kuɗin ta wuri na buga wuri. Banda wannan, mun san cewa bayan yaƙi ya tsakaita tsakanin ƙasar Iran da Iraki, irin abin da Amurka ba ta so ba. domin tana ganin idan yaƙi ya tsagaita tsakaninsu iran na iya jirowa ta kalli amurka a matsayin matsala iraki na iya jirowa ta kalli amurka a matsayin matsala to duk da hakan ya kasance kuma duk da cewa ƙasar iran ta ci gaba da yaɗa ƙiyayyar da take yi tsakaninta da amurka da isra'ila an waye gari ba a taɓa samun lokacin da amurka ta yi magana a kan iran magana ta tabbata ba cewa za mu auka maki ko za mu maki kaza ko magana ta tabbata ba ta samu ba amma ƙasashen larabawa guda nawa ƙasar amurka ta aukawa wanda wannan ya tabbata cewa a halin da ake ciki yanzu akwai dukiya ta sana'a da nau'o'in investment fiye da na kimar dalar amurka biliyan talatin na 'yan ƙasar isra'ila da ke kasar iran a yanzu maganar da aiki akwai investment abubuwa na sana'o'i fiye da kimar kudi biliyan dala biliyan talatin na 'yan isra'ila na yahudawan isra'ila da ke kasar iran kuma suna samun dukkan kariya har ta goma shi na gwamnati wajen abin da ya shafi dokokin haraji da sauransu banda wannan duk da cewa akwai abin da ke nunawa a fili ta hanyar gababon yada labarai akwai gaba tsakanin ƙasar amurka da ƙasar iran ko kuma ƙasar iran da ƙasar isra'ila maganar da ake yanzu nan akwai yahudawa fiye da dubu ɗari biyu da ke yin karatu a ƙasar iran a hannun rabbi na iran yadidiya hot wanda waɗannan mutane dukkan kariya da ta gomashi da kulawa suna samu ɗalibai ne wasu je su yi short courses wasu je su yi karatu a makarantar shirar dinin waɗansu je makarantu na ƙasar iran su yi karatu amma dukkansu a matsayin ɗalibai ne ko almajiran rabbi yadi ya hot sannan duk da irin wannan fadakala da ake magana ta saɓanin da ke tsakanin iran da amurka saboda amurka matsayar musulmi ne saɓanin da ke tsakanin iran da isra'ila saboda isra'ila na danne falastinawa kuma tana mummunar kaidi da makirci ga musulmi a halin da ake ciki a cikin tehran wanda nan ne babban birnin iran akwai coci-coci da wuraren bauta na yahudawa da suka tasar ma biyu kamar yadda ƙididdigan kwanan nan ta nuna a yayin da ahalus sunna wal jama'a da ke da kimanin adadin mutane miliyan biyu a cikin tehran ba su da masallacin juma'a guda hatta mata da suke zuwa makarantar da yan batin pakistan ta kafa kuma akwai masallacin juma'a suke sallah yanzu an hana su suna zuwa yan na indonesia akwai masallacin juma'a wurin yanzu an hana su zuwa saboda haka ahalin sunna da ke zaune a iran ba a iran musamman ba su da damar su sallar juma'a sai dai fa idan za su je su sallar juma'a irin wanda malamanmu guda biyu a ƙasar nan manya suka je suka ga yi da shek abubakar jibrin barbaru da kuma shek abubakar tirita da suka je suka yi sallah kamar yadda shek tirita ya faɗi a Zariya, da ya zo da na'izar shi'a a shekara ta 1995 yake da suka je aka yi sallah da aka sallame suka ji irin zakin fitar hankali da aka yi abubakar da umar sai shi direta ya kalli shek abubakar ya ce shek abubakar yanzu sallam ta yi kuwa da ya ce a kan makalla ka bara ba ko da wannan fashin ba ka sallah sai suka kasuwa na azan a kasance domin sun da abin da ya fi karfin su duk da yadda a da suka ɗauka akwai wani yanayin da za a iya samu wato wannan aqida ta ne ta wai a takarif bayan shi'a wa sunna ta ƙarya ta goji wadda ta dace da manufata ta ƙiya ko tukiya da ake cewa ta shi'a sai suka ga cewa abin ya zarta hankali gaba ɗaya saboda haka sai dai ahlus sunna su je wannan wurin su sallah ko kuma su zauna kan su sallah su kuma dama su ne shi'a ai dama juma'a ba wajibi ne kansu ba har sai ran da mahadi ya fito duk wata sallar juma'a kamar yadda kuma ne faɗi a cikin tarihin wasila ba wajibi bane musahabi ne sai inda al-imamul in ba shi to shi ke na musahabi ne kawai to kaga akalla yanzu su ahlus sunnan nan an hana sayin sallar juma'a amma kuma ga yahudawa a kasar iran a tehran suna cin karansu ba babbaka tare da cewa walhaku yuqal walhaku haqqu an yuqal akwai wasu bangarori da wasu jihohi ko wasu lardoni na iran waɗanda ahalu suna ke da yawan gaske kuma suna da masallatansu amma ko su a halin da ake ciki a yanzu nan kamar yadda na karanta a wajen biyu guda biyu na kwana-kwanan nan manyan malamansu har da babban limamus na juma'a yana tsare saboda ya yi waɗansu maganganu wai da aka ce ya yi maganganun da ya saba ma manufa da shi'a domin a kundin mulki na iran an bayyana cewa ƙasa ce ta musulunci wadda ke kan ainihin shi'ar Jafariya, suka ce kuma har abadan abada haka abinci amma sai suka ce kuma sai dai za a girmama waɗanda suke da wani ra'ayi na bidihu saɓanin wannan kamar mazhabobi na sunni a inda suke da rinjaye to za ainihin wato a girmama su sannan akwai dokoki a iran waɗanda suka nuna cewa su Alu sunna duk inda suke in dai suna inda shi'a suka fi yawa ne to ba su da dama su yi sallar su a daban a wani masallaci sai dai su je waɗannan masallatai su sallar idan kuma suna inda su suke da rinjaye to shi kenan yan shi'a su ma ba za su wani masallaci nasu ba sai dai su je su sallah tare da su ai an san cewa dan dan shi'a ya ba ahlus sunna sallah ai wannan aikin banza ne ai bai da wani amfani ko ba ga amma ahlus sunna ya bi shi'a ya bi dan shi'a sallah ai da ba na manzo take saboda sun san cewa ba wani a nasa da yake kishin sa yake kishin addininsa kamar ainihin ahlus sunna wannan kuma hatta waɗanda ba musulmi ba sun ba da wannan shaida ko shaida shaidu min ahliha misali cibiyar ran da ta bincikanta dangane da musulmin duniya da yadda za a samu masu matsakaicin ra'ayi a cikin musulmi sun bayyana cewa ba waɗanda suka zamanto sun fi kowa tice wajen ƙiyayya ga tsare-tsare na amurka da tsare-tsare na isra'ila da kafewa akan sai an yi jihadi da kafewa akan sai an bi allah da manzan allah kamar wahabi haka wahabiyawa su ne wahabiyawa salafiyawa haka da kashi wanda ai kaga dai ai wani yanki ne na ahlus sunna wal jamaa ko ba haka ba don haka sai zamanto a yayin da mutane ke ganin kamar akwai sabani a tsakanin Amurka da Iran ko Amurka Iran da Isra'ila sai zamanto abu ba haka bane da ne mana bayani dangane da maganar da shi sha muhammad reza ya yi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara saba'in da shida shekara uku kafin a juyin juya hali na kumeniya to bayan an samu tsarin kumeniyan mai kuma ya faru ga abinda shugaban kasar iran muhammad khatami ya ambata a ranar bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da takwas yake cewa the american civilization is worthy of respect. When we appreciate the roots of this civilization, its significance becomes even more apparent. Ya ce tsarin wayewa irin na Amurka ya cancanci girmamawa mu. Ya ce kuma idan ma mutane da za su nazarci a sa fi fandisho tubala na ginin habara civilization wayewa irin na amurka to a nan ne ma za su kara ganin girmansa da mahimmancinsa da irin gudun wanda zai bada a duniya wannan ba ana maganar shekara ta dubu ɗaya ne da ɗari tara da tasa'in da takwas a daidai lokacin da ƙasar iran ta yayata kamar yadda shugaban ƙasan da shi haka ne ya ambata a wani taro da ya je a faransa yake cewa akwai ƙasashe guda biyu da musulcin isra'ila a duniya ba daga cikin sabon isra'ila ta cewa kuma suna sane amurka ba wadda take amfani da su a duniya kamar kasar isra'ila wajen cimma muradinta da manufofinta musamman ma a gabas tsakiya amma sai aka waye gari wai shi shugaban kasa Muhammad Khatami shi ke ambatan cewa tsarin wayewa da tsarin ci gaba irin na Amurka ya cancanci girmamawa kuma wai da ma za a zarci tushe da asalin tsarin a nan ne ma za a ƙara ganin girmansa da muhimmancinsa da cancancansa da ya taka rawa babba a duniya to duka wannan ne yasa za ku ga a lokacin da musulmi a Bosnia musulmi a chechnya musulmi a kashmir da musulmi a china ke shan wahala da azaba da musifu iri-iri kasar iran ba ce kofan ba aka ce hana rantsuwa a bosnia ta ɗan fara magana bayan wani ƙanƙanin lokaci babbar kawar da isra'ila wadda ta hanyar take samun makamai daga amurka ta nuna cewa wannan fa ya saba wa muradun amurka saboda haka iran ta daina magana wannan magana da ake danganta mata gaskiya ne shi ne dalilin da ya sa ta tsere magana a kan Bosnia ko ba shi ne to wallahi alam tun da ban iya tantance wannan magana ba amma dai ta fara magana ta musulina amma musulmin Chechnya an san abin da ake musu musulmin ainihin Kashmir an san halin da suke fi har a yau sannan musulmin China an san halin da suke fi har a yau amma ba mu ji Iran tana magana ba Allahumma sai idan ta tsinci kanta a wuraren suke zo da nuna ita ta jama'a ce don ta nuna kasashen larabawa ba sa komai ga addini don ta nuna kasashe irin saudi arabia irin su egypt ba sa wa addinin musulunci komai to a irin nan da za ka tana nuna kasashen da ake dannewa ta ambace su amma ba ta kai tallafi ko kwandala ba ta ba da gudunmuwa ko wuce madadin haka sai mu ga cewa afghanistan a inda yake musulmi ne kuma sun ma yi ikirarin sun kafa daular musulunci sai zamanto iran ta ba da gudunmuwan sojoji masu yakin su kuru a ɓoye suka haɗu da wasu daga cikin 'yan shi'an da ke afghanistan da waɗansu bara gurbi wanda ke dangantuwa ga wannan babban lema ta sunna ahalu suna wa jama'a duk da cewa ba su ta sunna ba ya zama an haɗa kai da su ta haka ne aka shi kasar afghanistan amurka tana ba a iran tana ba da wanda ga waɗannan sojoji yan yakin sun kure ta tura sa'annan ga yan shi'a wanda ke ba su da'ami da fatawa da komai da komai sannan a ɗaya ɓangaren ga kawarta amerika ita kuma ta shiga ta yi kaka gida a haka aka zo aka ragargaza su mulla omar da daular su ta afghanistan ko daular ta musulunci a afghanistan a nan wurin ba yana so in tsorkace a akan ita daular ba mai ta kunsa karɓar kuma ko ba karɓa shi ne abin da nake magana ba amma dai wanda ya damu da sha'anin musulunci kuma yake ikirarin shi ne mai taimakon masu rauni a musulunci mai faɗa da makiyan musulunci irin su amurka da iran ya a irin su amurka da isra'ila ya kamata a ce ya tura sojoji shi domin su taimaka wajen hamfar wata gwamnati ke ikirarin wani musulunci ne ya kamata a ce amfani da waɗanda suke mafiya masu goyon bayan shi waɗanda ke kan akida irin naji ya cusa musu tasisa ya aika da fatuwoyi daga malamai cewa lallai jihadi za su yi a tunkuki wani musulmi banda wannan abin da ke faruwa a siriya a yau kuma ya san irin rawan da iran take takawa domin tana goyon bayan asad wanda alawi ne shi ba irin yadda bai cutar da ahlus suna ba ba irin kisan da bai musu ba kisan mummuke yanzu ne abin yake fitowa amma kawai gari iran bisa goyon bayan isra'ila suna ainihin wato taimaka wa shi sarki a kan domin ya murkushe 'yan tawaye wadanda suwaye wadanda 'yan tawaye ahalin sunna wal jama'a a lebanon duk da yadda iran ta yi ta ƙoƙarin janye kanta da nisan ta kanta daga sunasarullah ya bayyana ɗari bisa ɗari cewa ba su inda hizbu shaiban ke samun taimakonsu kamar daga ina kamar daga ina banda wannan a ƙasar iraki menene gudunmuwar iran kowa ya sani iran tana cikin waɗanda suka gayyato ƙasar amurka da 'yan kanzaginta su shiga iraki ita burinta tana da manya-manyan wurare waɗanda suke masu tsarki a wurinta da wuraren da take da manyan malamanta a ƙasar iraki shi kuma saddam husaini sunni ne saboda haka ba yadda za a yi in yana mulki waɗannan mutane su motsa balle su tasiri a siyasa balle su ci gaba da yada shi'a a cikin ƙasar iraki wanda yasa sa ƙasar iran ta taimaka da 'yan yakin sun akwai? a koyi ta kuma ƙarfafi 'yan shi'a da ke iraki ta hanyar fatori da kuɗi na tallafi da agadi ta yadda koda ta ɓaci a wajen yaƙi za su samu sauki-sauki kuma haka abin ya faru duk wannan shekaru da aka yi abinda wai iran take cewa ai munafunci dole ne yakan ci mai shi ai iraki ai amerika ta goye ta ta rene ta ta tallafa mata ta yaƙe ta shekaru takwas saboda haka gashi su ma yanzu abin da suka shuka suna girma ta da cewa ƙarƙashin ƙasa ba iran ta rika karɓar makamai daga soviet iran ta rika karɓar makamai daga amerika ta hanyar isra'ila amma kasancewar da yawa ba a san wannan ba sai zamantu mutane na ɗauka abin da iran ke faɗi gaskiya a bahrain me yake faruwa barai kasa ce ya karama amma wadda Allah ya ba ta arziki na man fetur dududu yawan mutanen kasar bahrain gaba daya har da bakin haure gaba daya ba su wuce miliyan daya da dubu da ba amma bahrain na daga cikin kasashen da kana tafiya ba. za ka daga rijiyoyin mai a gefen hanya ina jin a majona a duk duniya babu kudin da ya kai karfin kudin bahrain duk duniya duk duniya babu karanci mai karfin dinar din bahrain saboda sai ka ware dalar amurka biyu da dugo bakwai sannan za ka samu dinar ɗaya sai zamanto shugabanci Allah ya kaddara yana hannun sunni amma akwai 'yan shi'a masu ɗan dama wanda ake ganin sun kai kamar kashi talatin ko ma kashi arba'in bisa ɗari na 'yan ƙasar baki da ƙasar iran ita ce kan wa'uwar gani da take tsallakowa daga inda take daga fasha ta tafi bahrain ta ba da taimako ga waɗannan 'yan shi'a ta tallafa musu da abubuwan da za su iya ƙalubalantar gwamnati ranar juma'a nan da ta wuce banda ta shekarar ne juma'a wajen da ta wuce na yi sallar juma'a a masu fatih a bahrain shi ne bayan mun fito sallah ake tattaunawa sai ake ce mana aka nuna mana wani wata unguwa daga nan inda muke can haka lungu aka ce kwana ɗaya kafin iso mu mun isa ranar laraba kwana ɗaya kafin iso mu ba bamai sun tashi irin bama-bamai da ake yi lokal a karo na farko a ƙasar bahrain aka samu irin wannan zanen ce suwa ne ne ya fi jato sai kasar ba a yi ɗan an saboda an samu bayanin wasu sun tsallaka sun yi tafiya sun je kasar iran ba a sa abin da aka kiso musu ba tun da suka dawo wai dan wata uku ke yanzu ba zuwa lafiya ba sai tashin tashi ne iri rigingimu kala kala har dai yanzu an fara da bom a kasar bahrain a hannun yan banda bahrain kuwai ba ta tsira ba daga makircin iran a bisa gudunmuwar da take samu kasancewar ita isra'ila tana sha'awar ta ga iran ta ci gaba da faɗa da shi domin a wurin ta idan iran ba a ɗora mata aiki ba to za ta iya dawa ta kalli ta haka nan kasashen larabawa kuwai saudi arabia da su in ba a ɗora masa aiki ba to za ta iya kallon isra'ila to don haka akalla a babin farrik ta sun sai aka wayi gari ƙasar isra'ila tana bibiyan al'amuran iran tana kuma yaba mata domin akwai wani bidiyo sai bayan na kamo hanya na tuna banzo da shi ba a youtube ne wanda yake nuna nau'o'in ziyarce-ziyarce da mitin-mitin da aka rika yi tsakanin kasar amurka da iran ko kuma iran da isra'ila a wasu lokutan da irin maganganun da suka rika yi na cewa dukkansu su guda ɗaya ne guda ɗaya ne su ne jihadis guda ɗaya ne su ne salafiyos maƙiyinsu guda ɗaya ne su ne masu cewa sai an komawa wai tushen ƙur'ani da hadisi wai da wasu wai mutane wasu su ne makiyinsu ba ɗaya wannan ya sa ko lokacin da aka zo ana rigimar siriya da iran ta ta nuna kamar babu ruwansa amma daga baya da aka nuna mata ai ba akwai burbushin su usama alka'ida da ta shigo cikin siriya da ita ake faɗa a matsayin tawaye rebels saboda haka idan kuwa 'yan alka'ida suka samu nasara a siriya to kashin iran ya gushi saboda haka wannan yasa ya zama ta dole a matsayinta ta wadda ta yadda ta yi imani ta gaskata kasar isra'ila a wajen harkoki na rayuwa ta ba da gudunmuwa a koya a ƙarƙashin ƙasa domin shi a sa da ci gaba da abin da yake na karkashe sunna ko karkashe ahalus sunna a wannan ƙasa kisa irin da kyashi ga abin da ke faruwa yanzu a saudi arabia kamar yadda na ambata mana akwai dukkan abubuwan da ke nuna cewa hatta kasar saudi arabia a yanzu ba su tsira ba domin an samu yanayin da a yanzu waɗansu 'yan tsararru suke tarurruka na sirri domin su rika hure wa mutane a kan cewa ita saudi arabia ƙawar amurka ce iran kuma ƙawar musulmi ce saboda haka duk yadda za a yi mutane su san bambancin da ke tsakanin kwaya da takwa wanda Allah shi ne mutanen gai amma dai idan wannan kisisi ne ta ci gaba bayan wani ƙanƙanin lokaci to Allah kaɗai san kuma abin da zai faru alhamdulillah ita ƙasar da arabiya ta ɗaukar wa kanta ragamar ta magance matsalar a nan golf gaba ɗaya sai sa kaga yanzu rikimar bahrain saudi arabia ta shiga ta yi ruwa ita ke taimakawa da sojoji sai take taimaka da dukkan abin da ya kamata taimaka don a hana waɗannan makiran mufi domin ah, suna da goda kusa da kusa wanda yake rai minti arba'in da biyar ya yi yawa ma ya shiga cikin ƙasar da arabia kamar ka ce kwanne ne da ainihin abin nan ah, kamar ka ce kwanne ne da sokoto ko kuma nan jibiya da wajen maraɗi kamar haka ne suke boda suke ana ganin ana hango juna ma kana hango na abubuwan na kasar saudiya idan ka je kan gonan bahari to yanzu idan saudi arabia ta yi sakaci ya zama to jimar bahari ta yi ƙarfi to shi kenan ba saboda bahari kasa ce mai wadda take fitar da hadari waɗanda suke baki a cikinta ‘yan haɗa su da ‘yan shi'a sun fi yawan waɗanda suke sunni a ƙasar bahari sai dai kawai saukin shi ne duk bakin nan ka iya cewa kashi tara bisa goma dukkan su sunni ne domin yawancin su yan asia ne daga yan kashmir ne sai yan indonesia sai yan kaɗan daga china sai yan china sai yan kaɗan daga ainihin wato sri lanka su ne yawanci waɗanda ke hidima na ayyukan ƙarfi domin a barai da wahala ka ga balaraba barai yana wani aiki na ƙarfi sun sai dai gwamnati ba su kuɗi kawai su kashe amma ayyukan ƙarfi ba ƙin aure da suke shi. to idan aka samu rashin sa'a ya zama tuwai waɗannan mutane yan shi'an bahrain suka yi nasara ko suka yi tasiri a dalilin gudunmuwar da iran za ta bada to gaskiya al'amarin zai lalace kuma ba ma fata allah ya kaddara hakan ya kasance la kaddara ba to na san lokaci ya yi nisa amma yana da kyau in ambata mana cewa wani abu da ke nuna irin kawance da alaƙa ta koyi da ke tsakanin iran da ƙasar amurka shi ne fadakalar ta taso ta mallakar nukiliya a lokacin da maganar nukiliya ta taso kowa ya ɗauka cewa iran sai ta yi ba kun da zai hana ta yi ta jajirce a kan wannan abokin da yi shi to amma fazan sai muka ci kuma an dawo an ce aiwan iran tana neman sulhu aiwai iran ta janye aiwai iran ta ce to a zo a yi bincike amma bata abubuwan da makamasan da na nukiliya da sauransu to amma waɗanda suka yi bincike akan wannan ƙabiya sun fahimci cewa wannan abin yana da alaƙa da tarurruka da suka gudana kamar shekara goma a tsakanin iran da amurka dangane da yadda alaƙar su za ta canza matsalar ya zama iran ta ci gaba da sukar kasan isra'ila a jini an nuna wa iran cewa idan ya to ta mallaki nukiliya to wai duk da cewa akwai kamance tsakaninsu amma ba amince mata ba don wai watakila kishin musulunci ya sa ta canza tunani saboda haka ba amince mata ba na biyu gudunmuwar da amurka ke ba iran ta fuskar sai da mata da makamai tana biyan kuɗi maƙudai idan ya zamanto iran ta mallaki nukiliya idan ya zamanto iran ta mallaki nukiliya ya nuna cewa ba za ta rika zuwa wajen amurka neman wani abu sa'an na uku idan ya zamanto iran ta mallaki nukiliya to wai ana ganin cewa duk da cewa suna da alaka mai karfi tsakanin shekara da shekaru tun daga shekara ta dubu tara tara zuwa yanzu din nan amma akwai yiwuwan duk makirci ko da sisa ko dubara ce ko iran ce za ta iya juya baya saboda ana mata kallon cewa tana da sha'awar a ce ita ma ta zama sufafawa domin ba za ta yabe ba cewa kafin zuwan musulunci sufafawa ce amma dalilin musulunci su masu musulun musulunta ba sai da aka ji su yaƙi zamanin sai na umar sai zamanto sun rushe daga su fafawa to wannan abin na musu ciwo an ragargaza musu al'adunsu da ɗabi'unsu da civilization su hazararsu saboda haka sun yadda za su yi su dawo da ita suna sha'awar su dawo da ita in suka mallaki nukiliya a isa mu matsala to amma wanda suke yan amurka da wani bakirani mai bin addinin zarastranikin ya yi wani rubutu wai shi a traita farsi ya rubuta littafi ya tsanya mai suna wanda littafin bincike ne da ya na marhala ta doktorarsa phd citation sun sani ya tsanya mai suna treacherous alliance the secret dealings of israel iran and the united states da kuma wata ita ma marubuciya wadda asalin rubutunta rubutu ne ta gabatar don samun digiri na biyu na magistel wata mace mai suna roshni elizabeth abidin ta sa ma littafinta suna iranian israeli israeli relationship from covert relation to open hostility su abinda bincikensu ya nuna ta hanyar tattaunawa da manyan jami'ai na iran da amurka da suka yi shine iran dama suna da alakanta ta ta kudda kudda amerika duk wannan tsawon lokacin tun kafin khomeini suna da alakarsu da isra'ila suna da alakarsu da amerika bayan da khomeini ya zo a shekarun farko farko na khomeini ya yi tur allah waje da amurka da isra'ila ya daura gaba kamar da gaske amma akwai kuma akwai wani abu da ke gudanar da tsakaninsu da aka zo rikici na yaki tsakanin iran da iraki ya zamanto amurka ta ba da gudunmuwa mai tsoka wajen sai da makamai kamar da muka ishara ga iran ta hanyar isra'ila banda wannan da aka zo aukawa kasar iran a iraki lokacin saddam hussein iran ta samu goyon baya kuma ita ma ta tallafa da 'yan yakin sun kuru banda wannan afghanistan ga irin kawancen da suka yi banda wannan hatta ma a libya ana zargin cewa iran ta ba da gudunmuwa ila iyaka waɗansu marubuta sun ce ba za a iya tabbatarwa ba amma dai ana zargin ta saboda ya ɗabi'a ta iran ba ta taɓa haɗa kai da musulmi ba sai dai wanda ba musulmi ba don wannan ita ce ɗabi'a dama shi'a yan shi'a a tarihinsu ba su taɓa haɗa kai da musulmi sun yaƙi abokin gaba musulmi ba sai dai su haɗa kai da wanda ba musulmi ba domin su yaƙi musulmi kuma wannan yi abu mamaki ba ne domin kuwa shi kansa shugaban at Baina sunna wa shi'a wato shi khomeini kenan duk da yadda ya ta kokarin ya gamsar da duniya cewa babu fada tsakanin sunni da shi'a ai da kai wajen tsakiri ba duk wanda ya karanta littafansa ai ya ga abin da ya rubuta ashe ba shi ne a wilayatul faqih aka yi masa tambaya ba dangane da shin ko ya halatta in aka samu nasibi wato ahlus sunna wal jama'a kenan aka same shi a lungu ba kowa a kashe shi a kwashe dukiyarsa ya ce ya halatta inda za ka aiko da kumusi to wanda yake duk da wai kokarin da ya yi na yin takaribi tsakanin suna da shi'a amma da aka zo yakin iran yakin iraki ya samu gudu wato da aka zo yakin su da iran da iraq ya karku gudunmuwa mai yawa daga amurka sa'an nan bayan shi wanda shi ne ake ganin ma mai ɗan zafi-zafi duk wanda suka zo bayan shi sun yi abin da suka yi na nuna alaƙa da kyakkyawar fahimta tsakanin su da amurka sai su suka ce waɗannan marubuta ne gaskiyar magana dai iran da amurka ƙawaye ne amma abin da ya faru daga nufin nukiliya abubuwa ne guda shida waɗanda suka sa iran ta fito ta faɗi abin da take faɗi ko kuma abin da ya sa amurka ta zo ta faɗi cewa iran ta san sauto ta ce a je a rubuta abubuwansa suka ce na farko idan ya zama an yi wannan kawance wato an zo an samu wannan sulhu akalla amurka za ta ci gaba da rike matsayinta sannan iran za ta ci gaba da rike matsayinta a gaba da tsakiya don dalili ya sa aka yaƙi a tsakaninsu iran za ta sha wuya in ta sha wuya abin da take badawa ga masu da awar shi'a to za ta yi badawa saboda haka sai zaman to gara a wannan na biyu isra'ila za ta ci gajiyar wannan sannan kuma tun da tana da alaƙa ta ɓoye tsakanin da isra'ila akalla iran za a ganta a matsayin wadda za ta fito kuma watsa labarai sai tofin alatsi ne ga iran da isra'ila amma a ɓoye su ci gaba da harkokinsu ba tare da wata kwangwama ba na uku iran tana son a ce ba ta danna haƙƙin ahalu suna wanda ma a kasanta tana so tsangwaman da aka fara mata musamman daga lokacin da malaman suna, suka fara rubuce-rubuce suna yadawa akwai littattafai da dama da aka buga dangane da halin da ahalu suna ke shi a kasar to wannan abin ya tara musu hankali sun ta kokarin nuna a kan wannan labaran cewa ƙarya ne babu wani abu da sisa ce makirci ne ba gaskiya ba ne a shigo a gani ai akwai musulmi kaza ai suna da matsayin kaza da kaza da sauransu to yanzu ƙasar amurka a matsayin da ta wadda ita ba kawai da suna a jiri take abin da ba kamar yadda muka ambata tun farko akwai maganar siyasa akwai maganar tattalin arziki da sauran abubuwa da su shafi al'adunta ko civilization ɗinta saboda haka ta fara nuna ya same ran ashe ke da muna ganin ki daban ashe kuma ke ma kina daban saboda haka yanzu in ta ce a zo a rubuta ko kuma a fasa mutum nukiliya akalla za a ce eh sun girmama muradun UN United Nations sannan kuma United Nations dama muradun da a suna muradun Amurka don haka in an yaka ta ga za su samu sosoci bayan wannan idan ya zamanto an dakatar da wannan hakan zai taimaka wa Iran ta ci gaba da gwagwarmayar yaƙi da yin alƙa'ida to wai su suwa ne ne alƙa'idan nan yanzu ba yana so mai magana a kan aƙidar su manhajinsu ba shi ba ne amma gaba ɗaya kundin hujjin maganar dai shi ne dukkan suna cikin ahalin suna wal jama'a ne wanda ita ce kawai maganar ita ce kabiyar suna cikin ahalin suna ne wal jama'a saboda haka za a ci gaba da yaƙi da su don ana ganin kamar su ne ƙalubale mafi girma ga shi'a ko kuma iran da kuma isra'ila da amurka da duk waɗanda ke suke kawance da su saboda haka idan an yi wannan an samu wani nau'i na dama da wato an samu wata dama da za a ci gaba da kokarin yada rigigimin da ake yi da kuma hassala fitirtunu a cikin ƙasashen nan da kuma ci gaba da faɗa da alƙa'ida. bayan wannan iran ta ga cewa idan da duk abin zai kwace a zo a ce za a yi rigima a tsakaninta da kasashen da amurka za ta jagoranta wajen tabbatar da ruguza mata nukiliya to abin da ba ta so zai auku da zaran an raunana ta to tasirinta a gabas na tsakiya zai ragu sannan barazan da take wa yanzu kasashen da suke da majoritin ahalu suna wani jama'a musamman waɗannan kasashen larabawa ne sai zama to wannan kuma tsoro ko barazan da ake da take yi zai zama ya kau to waɗannan su ne abubuwan da aka gano a matsayin dalilai da suka sa har iran yanzu take runa ba ta ji daɗin abin da aka yi ba amma ne ta ba da kai buri a hau tare da cewa wani abu ne da aka tsara shi na ajanda kuma ita ƙasar iran za ta ci burin wannan abin da aka yi a nan gaba saboda yadda aka tsara shi ne in kin yadda kar a yi wannan to kuma ke kuma ga abin zalimin duk wanda suke miki barazana daga nan gabas tsakiya mu kuma za mu tabbatar da mun hana su motsi domin yawancin su dai suna tsoron mu ko suna da alaka da karfi da mu ba za mu bar su motsa ba fallantana su zama miki barazana to kaga a shekke za a yi tabaduli ne ko ku ba da wannan ba niki shiri in ba ka muka to wannan a takaice kuwa na daga abin da ke nuna irin kawancen da ke tsakanin Iran da kuma kasar Amurka ƙawance mummuna da kuma alaka ta makirci tun kafin ma shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara saba'in da tara har zuwa bayan an yi jin juya hali na umaini zuwa kuma halin da ake ciki yanzu illa iyaka abin bakin ciki shi a yanzu maganar da ake mutane da dama mutane da dama kuma bai kwasaye musamman yan boko ba su ma fahimci cewa kasar iran din nan wato macijin tare da muke ba wasu ma suna ma ganin a duniya gaba daya ba ma kasar da take kusa da bin Allah ta fi bin Allah ta fi kyautata addini ta fi nuna kishin addini kamar kasar iran za ka ga a matakai daban-daban na tattaunawa musamman ma a social media irin su facebook twitter za ka iske yadda ake jayayya mai tsanani a tsakanin 'yan boko da wasu su dangane da kasar iran har ma in ka da kasar iran na da wani tabo wata wato suna da wani irin tabo wallahi sai ana ganin kamar kai makiyin addini ne makiyin son ci gaba ne maki wanda bai ma fahimci ma inda aka saka babu kullum za a gaya maka wai a duniyan nan su wane ne makiyan isra'ila da amurka idan ba iran ba suwa ne ne masoyan isra'ila da amurka idan ba saudi arabia da sauran kasashen da ke tare ta larabawa wannan shi ne ainihin hoton da ake so a nuna wa mutane kuma a kansa ake so a nuna mutane to mu wajibinmu ne mahalarta wannan taro da kuma waɗanda za mu je mu sanar da sunan gaba cewa duk wannan abin ba anguli ne da kan jaro ita kasar iran din nan da kuke ganin ta ƙasa ce wadda ba ta yi imanin akwai wani abu na alkhairi ba fiye da al'amarin da ya shafi zagin sahabban manzan son sallallahu alaihi sallama cin mutuncin matan shi rukunkusa duk wani abu na ilimi wanda duniya ta kalme shi akan ilimi shi rarrawa ga yadda suke ta aiko da littafai a bayan can suke ɗaukar nauyin buga littafai na kariya da ƙage da sharri game da wahabiyanci ko game da ahalin suna wal jama'a ko a ɗauko malaman mazhabobin na ke dangata mazhabobi gare su su imamu abu hanifa imamu shafi, imamu malik sauransu a ita maganganu na fatan ci gaba da su ko kuma a ɗauko ƙasashe ana maganganu a kan su ko a ɗauko dauloli da suka gabata a rika nuna irin abin da suka yi wanda ba daidai ba na rashin bin addini da sauransu kullum tunaninsu mai za su yi domin su yaɗa shi'a mai za su yi domin su ci gaba da taimakon shi'a yanzu a nan ƙasar Nijar abubuwan da ke faruwa ai abuwa ne masu tada hankali muna labarin cewa a yanzu haka sun buɗe makarantu sun yi laibirari a ainihin wato jar. ban je na ba ba amma insha Allah mako mai zuwa zan je an ce sun yi laburaren da duk kasar da jarba ta wuce duk kasar da jar kuma suna kiran mutane su zo a ba su aron littafai na kwanaki su rijista in an zo a sha shayi da sauransu wai dai dole su karanta littafan shi'a daga kuma mawallafan shi'a dai ka san shi'a ka kuma shi'a to wannan kalubale ne gare mu yawa wajibi mu ne a matsayin waɗanda muke jagorantar islamiyoyi da wurare na karantarwa muke limanci a masallatai muke gudanar da da'awa mu san irin yadda za mu kalubalanci wannan lamarin ni ba cikin masu ra'ayin a zo kawai a ce za a kafa wa'azi wai dan a zagi shi a'a wannan shi ba ne sai dai na sabar karatu sannan kuma za a shirya wa'azi wanda yake na ilmantarwa kamar wannan da za a kira ɗaliban ilimi a tattauna amma wa'azi na gama gari a ɗauko ƙabiya hassasa a magana kanta wadda a ciki za a shigo da masail daban-daban da ke da alaƙa da su misali haka ɗauko za a magana kan falalan ahal baiti Ahal baiti na kowa ne a faɗi matsayin ahal baiti da aƙidar ahalul sunna game da ahal baiti sannan a kawo bayani dangane shubuhohi game da ahlul a nan sai a baje kullu bayani game da aqidu munana na shi'a da wannan kabiyar ko kuma a ɗauko magana a kan sahabbai a faɗi falalansu a faɗi matsayinsu da gudunmuwarsu da rawar da suka taka ko gudunmuwar da ba da don tabbatar da addini nan sannan a ciki sai a kawo waɗansu abubuwa da ke da alaƙa da su kansu ko makamancin wannan irin wannan zai fi tasiri fiye da zaman to za a je kawai cikin masallacin anguwa ana magana a kan yin shi'a ko a sa maudu'i a ce shi'a kafircinta kaza kazanta wai da sunan wai maudu'i ne na wa'azi wannan ba zai dace da irin yadda ake so a kalubalanci wannan matsala ko a tunkari wannan matsala ba bisa wannan zai cewa ina godiya ga su yan uwa waɗanda suka wato jagoranci wannan zama da kuma shirya wannan taro wanda ba shi na farko ba sannan kuma alhamdulillah Allah ya saka malamu Malam abdulhab kullum maganarsa ita ce a samar da wani yanayi irin wannan da za a tattauna a ilmance ba da atsiba ko kawai hamasa ai maganganu haka kawai ba wanda kawai za a yi kabbara a caji a tashi ba abinda zai zama ilimi ne wanda mutane za a gina su a kan shi a ba su ala wanda za su yi amfani da shi to zai kalubalantar wannan matsalar da warware dukkan shigoyi da ke tattare da ita wannan shine abin da ya kamata in mun koma mu yi kuma yana roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya tabbatar da mu akan hanyar sa ta kwarai Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya karfafa addinin sa ya kaskantar da kafirci da kafirai da munafikai da duk waɗanda ke wa addinin musulunci da zagon ƙasa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تحفظكم جبتا والسلام وكلا وكنا وما هذا ما لي بياني كنا كنت إن شاء الله هو اللي يسرى